Ministan Ayyuka David Umahi ya ce samar da ƙwararren hanyoyi ta amfani da kankare zai taimakawa ƙoƙarin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wajen tunkarar ƙalubalen sauyin yanayi. Umahi ya faɗi haka ne a Lagos a yayin duba ayyukan babban titin da ya haɗa da iyakokin Lagos zuwa Kalaba da sauran ayyukan gwamnatin tarayya a jihar Lagos. Gwamnatin za ta sanya fitilu masu aiki da hasken rana don kaucewa yaduwar iskar carbon a kan dukkan tituna na gwamnatin tarayya. Ministan David Umahi ya ƙara da cewa dukkan tituna suna gina su ne da kankare a saboda yadda ba sa fitar da jirgi ga muhalli kamar sauran tituna da aka samar ba da kankare ba. Hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta shawarci musulmai da ɗaukacin 'yan Najeriya da su yi taka tsantsan a yayin bukukuwan babbar sallah a wata sanarwar da daraktan sashen hulɗa da jama'a na hukumar peter afuna ya yarda taɓawa hannu ta buƙaci masu manyan kantuna da tashoshin mota da na jiragen ƙasa da su zanto masu ɗaukar matakan tsaro don kare lafiyar al'umma. Hukumar ta DSS ta ce za ta ci gaba da haɗa hannu da sauran hukumomin tsaro wajen tabbatar da cewa an yi bukukuwan babbar sallah cikin kwanciyar hankali da almana. Ministan tsaro na tarayyar Najeriya Muhammad Badaru Abubakar ya yi kira ga Majalisar Harkokin Matasan Najeriya da tallafa wa ƙoƙarin gwamnatin tarayya wajen yaƙi da satar ɗanyen mai da sauran laifuka. Ya bayyana haka ne a yayin da yake maraba ga wakilan ƙungiyar Majalisar Matasan Najeriya bisa jagorancin shugabanta na ƙasa ambassador Sukubo Taraibe Sukubo a Abuja. Ministan tsaro Muhammad Badaru a yayin ziyarar matasan ya jaddada matsayin rawar matasa ta fuskar haɓaka cigaban ƙasa da kuma samar da tsaro. Manufar dai manufar ganawar shine hannu wuri guda wajen yaƙi da yawaitar kasa bututun mai da kuma satar mai a yankin Niger Delta.